ya albarkace ne da mai gidan da shi ma dan siyasa ne ya gani na da son jama'a na da kicin kasa na shanin da za a taimaka wa jiha ya mara min baya ya nuna min hanyar siyasa ya bani cikakken goyon baya. Kallabin shirin ta wannan makon ‘yan uwana mata assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Banda ɗorawa a kan hiranmu da kallabinmu ta mako, wadda a yau ta bayyana irin gudunmuwa da ta bada a matakai daban-daban na haɗa kan mata da inganta rayuwarsu. Za mu kuma haska fitila kan yanayin rayuwar iyaye mata da suke renon 'ya'ya da tarbiyyantar da su su kaɗai. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kafin mu kai ga mu da kallabin mu ta mako bari mu haska fitila kan yanayin rayuwar mata da ake bari da 'ya'ya ko dai bisa dalilin rasuwar su, ko kuma mutuwa aure. Lamarin da sau da dama yake shafar rayuwar 'ya'yan wani lokaci ma ya bar su da tabo iya rayuwarsu. Ga abin da bakin da muka gayyata a wannan zangon ke cewa. Cikin zauren namu akwai Hajiya Rabi Muktar, Hajiya Sa'adatu Abdulmumini, Hajiya Saratu Umar da kuma Malama Amina Ahmad. za mu magana ne akan kalubalen da mata suke fuskanta wurin renon 'ya'ya musamman matan da aka mutu aka bar musu ko aure ya rabu aka bar su da 'ya'yan ko kuma aka samu matsalar talasurin namiji a inda ake samun macen ta zama ita ce uwa da kuma makarbiya akan maganar 'ya'ya da renon su hajiya amina bari fara da ke idan aka ce nauyi na tarbiyya ya faɗa ga mace wacce aka bari da 'ya'ya ko ta dalilin mutuwa ko na mutuwar aure ko kuma na kasawar miji ya ɗauki nauyin da Allah ya dora mishi wani irin matsaloli mata suke fuskanta gaskiya kalubalen da muke fuskanta a zamanin nan na taɓarɓarewar tarbiyya ga iyaye mata wanda na ɗaya dai ko ya zama uba ne ya rasu ya bar 'ya'yan shi mace take su ko kuma a ce yau namiji ne wanda gaje shi dai ana zaune zaman auren amma kuma suna ya tara saboda baya kula da 'ya'yan shi da tarbiyyar su yadda ya kamata sai dai ya bar wa mace tarbiyyar 'ya'ya gaba ki da ko kuma na uku a ce an rabu ne an bar wa mace tarbiyyar 'ya'ya to gaskiya mata a zamanin na muna samun kalubale da yawa a rayuwarmu a wannan bangaren matsala na farko shine kada wannan kalmar 'yar mace 'ya'yan mata ake cewa ko 'ya'yan mace ne ya zamana yara suna samun wannan matsalar ma a rayuwarsu ana ganin kamar ba su da tarbiyya mai kyau saboda mace ce ta rike su ko kuma tarbiyyarsu kan mace saboda to ko da a ce ma da auren ai dama tarbiyya yana wurin mu mata to menene dan yau miji ya rabu da ke 'ya'ya na hannunki dama tarbiyyar dai ta ce ko to sai ki rika ta ki ci gaba da yin ta yadda ya kamata da yake ba nauyin ya hau kanki bane a addinance da kuma yanda ka'ida ya bada ya riga ya koma hannunki mm. to amma ai a cikin yanda muke al'adun mu akwai magana ta dangantaka ta yan uwantaka wanda zaki ga dangi suna iya daukan dawainiya shi na muka waro wannan al'adar mu gaskiya wannan al'adar da yanzu kam ta ja baya da yawa saboda yanzu aka bar miki 'ya'ya kuma miji ya rasu ko ya kun rabu wallahi dangin miji dai kan ba sa daukan dawainiyan nan Hajiya Rabi. Mm. Kun ga jiya kun ga yau musamman bangaren abin da ya kama tattalin iyali da kuma daukan ɗawainiyar yara. Mm. Idan aka ce an mutu an bar wa mace 'ya'ya ya kamata a ce bisa ka'ida kila dangi sun shigo ciki dangi nata da dangin su uban 'ya'yan mm. da kuma kila ma al'umman cikin gari wani hali ake ciki a halin yanzu. Gaskiya ana halin mawuyacin hali saboda in dai dan maka ce dangi su rika maka ɗa to a gaskiya ka lalata tarbiyyar ma 'ya'yanka saboda ba za ma su ɗauka ba za su ce ai sai ma a duba a ce to ma mai mai ya bari ya ba wani abun arziki ne bai da dukiya bai da kuɗi bai da mene daman can ke uwa kin sanyo shigo wata kwaranniya wadda akwai ma ɗan da sunan shi kafin maraya da uban bai da amfani bai san makarantar shi ba bai san cin shi ba bai shan shan shi ba ya ban mu uwa wahala amma a rayuwar ma da ake ciki kishi ka je kotu kotu da kake gani yanzu mafi matan da ake kaiwa kotu a kulle su sanadin ciyar da 'ya'yansu ne ba su da yanda za su yi uwa da uwa dai ta gari ba za ta bar ɗanta cikin wahala ba da yunwa da yunwa ba yanda za ta yi ta nema ta bashi ci ta ci bashi ta faɗa nan da kuma uban ma ina yau aka ce an waye gari ba uba sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato kina nufin ko da uban ma tana iya shiga duk wa'annan halayen ko kuma in ce matakin da duk za ta dauka ta ce da ƴaƴanta insha Allah shi yana kwance uban ma yana kwance shi uban ma ya zama shi shi ma ya zama miki wani marayan na daban saboda ke za ki ciyar da shi in baki bashi ba ke ba mata ba ce a kasar Hausa a kasar Hausa wato ce ma dai tsarin nan da ake fitowa da shi na tallafin ah, ayyukan hannu hmm. da ake koya mata sana'o'i da sauransu wani abu ne wanda yana taimaka da karfafa abin zai taimaka wa mata insha Allah yana taimaka saboda wallahi muna ganin mata muna zama da su a yi mitin wata mata wallahi wani lokacin za ta wayi gari ga 'ya'ya wasu sun kai biyar ba ta da abin da za ta ci ta sha kuma ga da wannan bai da lafiya wannan yana cikin wata ba ma a labarin makaranta makaranta ma bata taso ba da za a ce a daina sa ma 'ya'ya tallama gwamnati ta dinga dubawa don allah don annabi mata a shiga cikin matsalan mata a taimaka musu cewa masu ƙananan ƙarfin nan don allah don annabi a taimaka musu saboda wallahi akwai namijin da bai san darajar gidan shi ba tunda akwai namijin da in ya tafi ma shi shi dai ya je yawon shi ya dawo ne in ya da sai ya ce ke kande in 'ya'yan nan sun zo su kulla gida baka san ma meye ɗanka yake ciki ba ɗan iska ne mai tarbiya ne ba abin da ya dame su ke dai uwa ke kika san tarbiyyar ƴaƴan ke kika san damuwa su ke kika san meye cike ciki to shine rayuwar da muka ɗauko kenan muka shigo wadda mai wuya saboda mace yanzu ita ce gida ma kwata kwata malama sadatu um, hajiya rabu ta ce mace ita ce gida a yanda kuma wa'yansu suke kukan cewa aka saka mata gidan wai ayan suna zama yar mace to ya ki iya bambanta shi wannan magana na hajiya rabu cewa mace ita ce gida in ta gina shi gida ya ginu in kuma ta saki gida ya ruguje da waɗanda kuma suke ganin idan ita ta tsaya kan gaba ta tsaya tsayin daka wurin tarbiyyar 'ya'yan bayan uban ya saki wai 'ya'yan sun zama 'yar mace to wannan magana tana da ma'anoni kala-kala mace dama ita aka sani da gida ita aka sani da tarbiyya an ba mace ba gida namiji ba zai taba iya kula da gidan nan ba ko takalmin shi ne sai fa ya tambaye mace ina takalmin nan na wa ina kika gan shi hmm? balle ga yaya dama abin sha'awa ne a gan mata da miji sun zauna sun kula da 'ya'yansu in aka samu akasin haka macen nan ita za ta tsaya ta kula da 'ya'yanta ko mahaukaciya ne lokacin da take fafutukan neman ma 'ya'yan nan nata ba wanda zai ce 'ya'yan mace ne ba wanda zai san laluran da take shiga har take samu musu abinci wato ba a tallafawa ba a tallafawa saboda mai rumfan wannan cewa ana tare ana aure ana zama gida ɗaya amma muddin aka ce an samu matsala yau an rabu mata tare da mijin nan sai kuma ki ga an fara tsokacin cewa ai ƴaƴan mata ne a ita take rike ƴaƴa ko a'a tana zaman kanta to na rasa fahimta me ake so ta yi ta watsar da ƴaƴan ne a'a ko kuma ta rungumi ƴaƴan da ta wurga ma dangin shi din ne ko yaya ne ni ban sani ba wanda yayi wahala ya ɗauki ciki ta ɗauki ciki wata tara ta haifa ta haihu ta yi reno ta shayar da yaro to ta ya za a yi a zo a ce wai ɗan mace ne menene dan mace a ciki dama ɗan wane hikima ne na ubangiji ya riga ya tsara ma kowa eh namiji na da nashi fannin da zai kulawa da zai kula da ƴaƴa haka ita ma mace Allah ya tsara mata nata ga karfinta ga iya abin da za ta yi to in namiji bai yi a irin wannan hali ba ko a rabuwa ko a ya gaza ko kuma ko a ya fasa akwai gazawa akwai fasawa kamar yaya ya gaza kila shi kuɗin da yake samu bai isa ya kula da ƴaƴa ya fasa kuma yana ji yana ganin bai da manya. to mugunta ce ko mene eh mugunta ce a irin nashi fannin zai je can waje ta matan iska da sauransu shi ya ba za mu yi su kai ba kamar yadda hajiya rabi ne ta ce eh, zai ce da Allah in wani ya shigo a kulla kofa mm. bai san suna nan ko ba sa nan so ina son malamai su faɗakar dan Allah ma'anan 'yar mace ƴaƴan mace ƴar mace ko aure za ta yi a ce ƴar mm. mace ce ina son in fahimtar da mutane akan wannan magana yawanci za a mutu za a bar za a baki da 'ya'ya ba dangi da zai zo da zai taya ki ce bari mu tallafa mishi mata kuna kokari yau ina ce da ku bulldozer mata na ba ku na kuna biye da mu makon da ya gabata muka karɓi bakuncin tsohon ministan harkokin mata ɗaya daga cikin mata kalilan a Najeriya da suka rike mukaman mataimakin gwamna. A yau, kallabin tamu ta mako polin talin ta bayyana irin gudunmuwar da ta bada ga ci gaban mata tun daga matakin karamar hukuma a jihar ta Filato. Waka aka ce a baki mai ita ta fi daɗi ga kallabin mu ta mako. Na kuma taimakawa mata, na haɗa kan mata. ni ne na farko kuma a jihar plateau da na kafa kungiyar national council of women societies local government branch a shandam daga shandam ne matan gwamna da ta zo ta inaugurating committee din nan a 1996 matan ruwa na gwamna matan gwamna wato late aliyu kama ta rasu yau ita ta zo harshen da ta inaugurating ta kira duk sauran jihar da babbar murya cewa su koya abinda na yi a can dan na taimakon waye da kan mata da haɗin kan mata domin taimakon tattalin ƙasa da cin gaban ƙasa to bayan wannan na kafa wannan na kafa ƙungiyar ncws kafin bai ta zo a 1986 yes to ncws ke kika fara shi kenan a jihar plateau a'a a local government ina dama muna da shi a the state level amma babu a local government branch ni na fara kafawa a shandam local government daga shandam ne aka sa sauran local government su ma suka kafa nasu to yanzu kowane local government tana da branch har ward level domin waye da kan mata a hanyar da za su taimaka don tattalin ƙasa to zan ce a takaice wannan ƙungiyar da na kafa na mata na waye da kan mata shi iya kawo buɗin hanyar siyasa na na yi kawai don kishin kasa ba ba ba wani niyya amma da batala ta zo conditions da aka tsara cewa a nemi contact lady da za ta coordinating wannan kungiyar ah, better life a local government na ya yi falling exactly da abin da nake yi sai chairman na local government ya kira ni ya ce a'a kina da labarin za a kafa wannan eh, kungiyar better lab ne na ce a, ina zan samu labari wai to ai ga conditions da ita matan shugaban kasa late mariam marigaye mariam babangida ta yi lissafa shi ne daidai nake yi cewa waye da kan mata domin hanyar da za a taimaka wa mata su nuna goyon bayansu a hanyar da ƙasa za ta sami cin gaba ya'ya su je makaranta ya'ya su zama masu tarbiyya ya'ya su abubuwa daidai kasuwanci kuma a yi shi duk abin da mace za ta yi ta samu karuwa na kasuwanci domin cin gaban iyali to daga nan aka tura sunana kuma cewa state government su tabbatar an zaɓi cewa gabanin mata a kowane local government a turo sunansu domin su zama coordinators na better life nan kuma sunana ya bullo maryam baban gida allah ji kanki ta ta gaishe mu zuwa lagos mun je lagos mun je mun yi eh, taruwa mun dawo an sake kiran mu abuja an zo ayin lunch duk meetings komai dai na biya. mun samu wayarwan mata a nan an an organizing wani babban trade fair na matan karkara a 1988 an tura mtim eh, nata wanda suka zaga ba za su gaya maka cewa za su zo ba aka zo wuruf aka zaga ƙauyuka aka bincika ayyukan da muke yi masu sa ido ke masu sa ido sun zo aka yi Sa'ad lokacin manyan mata ne daga lagos su mm. late eh, simi johnson late ah, mrs emily emekwade national president namu na ncws duka suna cikin team na ah, north central sun zo sun zaga masu sa ido suka bincika ayyukan da na yi suka samu report suka mata suka ba da shaida akan abubuwan da nake domin na fita daga safe hatari na zaga ƙauyuka gargara aka kai report aka koma da report a lagos mun je trade fair sai ga suna na ya fito ni ne na farko a north central da na samu national award don tattalin taimaka wa matan karkara waye da kansu domin hanyar da za a taimaka wa mata don shugaban kasa to muna da muna kan wannan aka yi lifting ban on politics da aka yi dama zan ce miki duk waɗannan abubuwan ne suka saki kika shiga siyasa haka kuma Allah ya ya albarkace ne da mai gidan da shi ma dan siyasa ne ya gani ina da son jama'a ina da son ina da kicin kasa na shanin da za a taimaka wa jiha ya mara min baya ya nuna min hanyar siyasa ya bani cikakken goyon baya to cikakken goyon bayan da ya baya din nan domin jama'a sun ce dole dole sai na saya zabe aka sa mishi wuta ya yadda domin da bai yadda ba ba da zan saya na saya zabe kafin saya zaben kin san ita maryam baban gida allah ji kanki ta tabbatar an sa mata kansiloli a duk 774 local governments to nan kuma don ayyukan da na yi da suka gani mai ya cancanta ni ne aka sa memba na local government nishandam na yi kansila daga 1986 din zuwa 87 under late chris ali general chris ali in ya hmm. rasu to ne da uh, kantoman mu bayan da aka yi reshufflement in military administrators an kawo onoja an sauke duk councillors amma don na zama zakara aikin da na ya zama daban an sake a da ni report in local government na ministry for local government ta nuna cewa na yi aiki na kwarai mm. an sake an dawo da ni ni ce kadai aka dawo da ni kansila sau biyu so na yi kansila sau biyu da kantomomi biyu kin yi local government chairperson na a'a local government eh, eh, a eh a karkashin kantomomi a karkashin chairman chairman din namiji ne amma ni da maza uku mu members ne na kwamiti ana kira local government management committee to na yi so biyu bayan da aka gama a 1993 sai aka yi lifting ban on politics yan siyasa su tsaya zaɓe aka ce to daidai lokaci ya yi don aikin da na yi na kansila so biyu mai kyau dole ne ake so sai a chairman mai gida yana so yake ina Lake Solomon Lariyarsa ake mishi magana road transport workers ne eh, kungiyoyin mata ne matasa ne an nace cewa dole kai mai gida yadda mai gida yadda ya sa albarka na je na karbi form wanda a sdp na sai a zaɓi chairman na local government to wato wannan zaben kamar an yi an ce an gama campaign din kamar campaign din gwamna ne kowa da kowa masu filling stations maza da mata kowa wannan zai kawo mota ya donate na campaign mai wannan filin station zai ce domin kyakkyawan aikin da nake yi duk ranar da za fita a zaga campaign a zo a sha mai kyauta kyauta lokacin najeriya na cikin najeriya ba siyasan addini ba siyasan kabilanci komi muna yi tare muka yi dare biyu kafin zaɓe mun dawo daga ƙauye wajen karfe goma na dare sai ga news an yi ku da ya kawo abacha abacha ku ya zo an ruce duk zaben da za a yi an announce military administrators jama'a na kuka kamar ni ko na tawo to dama kafin mun fita mun zaka kauyuka za mu bar mata wajen sha biyar zuwa ashirin da za su tsaya su yi girki a gida kafin mu dawo motoci wajen talatin a campaign train dina in muka dawo sai a ci abinci a sha ruwa a yi addu'a a yi sallama a tafi gobe da safe a dawo kuma mu tashi to muna nan da aka ji cewa an yi ku mutane sai kuka na ce ma mai gadi ya kulle kai muna da babban kamfanin tashi na roƙe su na ce a yi addu'a wannan kudin shine mafi alheri na zaman lafiya mai na'am da shi amma ba na son wani ya tada hankalin shi dole kowa zai sai ya ce shi kafin ya tafi aka yi addu'a muka yi magana na kwantar da hankalin mutane hankalin kowa ya tashi yadda aka yi kuke nan zaɓe bai yiwu ba. Nan kuma za mu sallama da kallabi polin talin tsohuwar ministan ma'aikatar harkokin mata kuma tsohuwar mataimakiyar gwamnan jihar Plateau daga cikin jerin mukamai da ta rike a Najeriya. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin. inda za mu karɓi bakuncin macen farko da aka zaɓa a matsayin shugaban ƙaramar hukuma a jihar Borno. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da kuma Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Yes,